Karfe biyar da minti talatin sashen Hausa studio Kalangu kuke sauraro. Yau Juma'a sha biyu ga watan Afril 2019 ga kan labarin maraicen yau. Mutum goma sha biyu suka mace fiye da goma suka raunata a cikin wani hatsarin mota jiya a Bangula bisa hanyar Tilaberi karo tsakanin wata motar sufurin fasinja da wata babbar motar shance ya haddasa wannan tashin wuta ga yawancin fasinjan za ku ji cikon bayani a cikin labarin. tabarbarewar yanayin kwanciyar hankali a cikin yankin difa ya tilasawa wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu kai agaji ciro ma'aikatansu daga wannan yanki sai dai ƙungiyar medecines sans frontier ta espaniya ta ɗauniyar tsayarwa a wurin za ku ji shugaban tawagar. Bayan labarun da rahotannin a shafin rahoton musamman za mu maganta bisa ga aiwata 'yanci ga halartar yaro a ƙasar Nijar ɗaya daga 'yanci nan guda hudu masu mahimmanci da yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ambata. masauraro barkamu da waraka suna na gungu muhammad dantani yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla mutum 25 suka fuskanci wani hatsari sha biyu suka mutu sakamakon hatsarin da ya afku kenan jiya a bangula garin da ke cikin shiya ta ɗaya a nan yame bisa hanyar zuwa talabiri kaftan hamani adamu abdu aziz shugaban rukuni na takwas na 'yan kwana-kwanan yankin yame ya ƙarawa alamin washar bayani ga fasar bayanin nasa An yi taho mu gama tsakanin wata motar jigilar jama'a Hais da ke zuwa Tilabiri da kuma motar kwasar ƙasa da ke zuwa Yamai. Bugawar ta tada wuta wadda ta zama mai muni. An yi ƙoƙarin kashe wutar da farko tare da yunƙurin fitar da mutanen da ke dare, da ke cikin motar. Adadin ya yi muni sosai an samu asarar rayuka. An gano mutum goma da suka mutu goni da kuma biyu da suka mutu kafin zuwan 'yan kwana-kwana. Baya ga haka an gano gano waɗanda suka ci mugun rauni da kuma biyar da suka ji rauni mara tsanani guda daga cikinsu na cikin kaduwa. Ranar Litinin da ta shuɗe wata gobara ta afku a makarantar Losogungu ta uku a nan Yame cikin ɗakunan ɗaukar darasi bakwai da ke gare ta shida suka toye kurmumus a cewar Idrisa Musa mai anguwar kuma shugaban kwamitin kula da lamarin karantar suwa Kojes na makarantar ya ce har yanzu dai ba a san makasudin wannan gobara ba ga fasar kalamun da yawa Rukayya Abdulrahman a yau da sahi. Har zuwa wannan rana ba a gano dalilan ba abin ya faru a ranar litinin misalin karfe ɗaya na rana ba a samu asarar rayuka ba amma ɗakunan ɗaukar darussa shida suka kone kurmus har da kayayyakin da ke cikin su akwai bancuna akwai allon bango kayayyakin karatu na ɗalibai. Na kira taron gaggawa na mambobin kojes domin ceto makomar yara ɗari da hamsin da ɗaya. Shekara ba ta ƙare ba akwai watanni biyu mun yi hasashen buƙatu na jika ɗari da hamsin cikin gaggawa da za a tattarawa domin ganin yara sun dawo ɗaukar darussa na samu alƙawura na mutanen unguwa inda suka ba mu gidajensu da ba kowa za mu yi ƙoƙarin sanya yara a cikinsu. Inna lillahi wa inna lillahi raji'una. Mataimakin jagoran kungiyar Forum Social for a Niger Nouveau Lawali Abubakar ya riga mu gidan gaskiya a jiya a nan yame rasuwar ta zo masa ne wato a yayin wata muhawara da ake gudanarwa a makarantar League Islamic ta nan yame inda yake da mukamin sansar Alhaji Idi Abdu abokin fafutukarsa ga gwagwarmayar 'yan horar hula game da wannan rishi sai ya ce. Lawali Abubakar Allah ya karɓi ran shi mutum ne wanda ya sadaukar da kanshi a fannin kokowa hakin ɗan adam basa demokarasiya lawali abubakar mutum ne wanda bai san kanshi ba sai dai abin da ya shahi jama'a shi ne Lawali abubakar bai kula da kanshi ba ya aiki da kanshi amma yana aiki da ƙasa da abin da duka ya shahe jama'a ko kowadda ya yi duka rayuwar shi har da Allah ya karɓi ran shi shiya shi ne ya yi abin da za mu yi fata Allah ji ƙarar shi Allah sa kwantawa hutawa ce. Matan nan uku da aka yi awon gaba da su tsakanin garin Kabalewa da Ingigimi a ranar 14 ga watan Desamba da aka yi zaton 'yan Boko Haram ne suka aiwata hakan jiya Alhamis aka sako su a yanzu haka dai suna cikin garin Tumur haka wata majiya a fadar cap da kanto ɗin Tumur ta shaida mana da studio Kalangu ya tuntuba ta wayar tarfo a yau da sahe a wata gaba kuma wata kurar shanu ta faɗa kan wani ban mai tarwatsewa a jiya da sahe tsakanin wato kwamin ɗin tumur kuma yankin komadugu cikin yankin na difa masu tarkon biyu da dabobinsu sun mace a faɗar majiyar guda. dangance da rashin kwanciyar hankalin da ke ta kamari a cikin yankin difa wasu kunjojin ƙasa da ƙasa masu kai agaji sun ciro ma'aikatansu 'yan ƙasashen waje daga wannan yanki amma shugaban tawagar medicine san frontier na ƙasar espaniya ya bayyana ma musa hassan cewar mu ba mu da niyyar ciro mu daga cikin wannan yanki na difa ga fasar kalamun francisco tero Euh, wajen goma sha biyar ne 'yan waje da ke aiki a Tifa gari, har kuma da Ningimi. Baya ga haka muna da abokan aiki na gida 285 da ke aiki tare da mu a yankin. Yanci da ke da muhimmanci gare mu game da wannan matsala mai kamari ta fuskar tsaro shine na tabbatar da kasancewar mu da kuma amsa bukatun jama'a cikin sauri yadda ya kamata. Misali da aka samu harin Ningimi makon da ya gabata, ma'aikatan mu washe gari sun kafa ayyukan na da na domin rage raɗaɗi da lamarin ya haddasa wa fararen hula. Muna da sharuɗan tsaro domin rage haɗari da ka iya samuwa ta fuskar tsaro. Kamar yadda na ce, mahimmancin abu shine na tabbatar da shirin tsaro da za mai da martani cikin lokaci. Ba mu da niyyar janye ma'aikatanmu daga yankin Difa. Miliyon 115 da jika 500 jimillar kuɗin da kwamitin kasashen turai zai zuba kenan domin cika guibin ƙoƙarin da ake ta fannin ci gaba da girkin kwanciyar hankali a yankin Sahel da kogin Chadi. Bayanin da ya fito kenan a wata sanarwa da wannan harabar ta bayyana ranar hudu ga watan April. Muktar Hamado ya yi sharfi a kai Asumani Shina mi sanarwar ta kumsa. Sanarwar ta bayyana cewa za a zo da sabbin shirye-shirye da kuma ciko ga shirye-shiryen da ke akwai na ƙungiyar tarayyar Turai da suka tashi miliyan ɗari da goma sha biyar da rabi na iro domin ƙarfafa ayyukan ƙungiyar a asusun ci gaba da kuma tsaro. Haka zalika za a yi amfani da kudaden wajen karfafa kasancewar jami'an gwamnati a yankuna masu rauni, samar da ayyukan yi ga matasa da kuma kare 'yanci rani idan bukata ta kama. Manufar tarayyar Turai shine tallafawa a kokarin da kasashen Jason Sahel ke yi na ɗaukar matakai na bai ɗaya domin fuskantar barazana akan iyakokinsu da kuma bukatu a game da ci gaba. Za a kuma ba da ƙarin wasu kuɗaɗe miliyan goma na iro domin karfafa ayyukan tsaro na kasashen kungiyar jason sahel yayin da za a saka miliyan biyu na euro domin tallafawa kungiyar kasashen sahel. Shugaban ƙasar Nijar a yau da saye ya jagoranci bikin buɗa sabuwar babbar asibitin Maraɗi, wada ta ya laƙume kimanin miliyar 65 na kuɗin sefa kuma za ta ƙumshi gadajen jinya 550. Wannan sabgar ta yi gamon katari da wani yajin aiki da ƙwararrun jami'an kiwon lafiya ke zartarwa lamarin da gwamnati zai sama ma mafita. Haka dai shugaba Isu Mamadu ya bayyana. Wakilinmu Muhammad Mamman ya naɗa muna bayanin nasa. Domin ganin ya soma aiki sai an samar da ma'aikata 1,200 ƙwararrun likitoci jama'an kiwon lahiya da ake kira infirmier ma'aikatan hukuma wato dai ayyuka ne aka samarwa matasa masu ilimi a wannan fanni. Ma'aikatar ministan lahiya na ƙoƙarin nazari domin ganin yadda dukkan al'umma za su sami magani ko a wannan asibiti ko kuma a wasu wajaje daban. Kada a manta muna da tsarin bayar da magani kyauta ga yara masu ƙasa da shekaru biyar da kuma musamman yiwa mata masu aihuwa fashi. A game da yajin aiki da kuke nake magana mu gwamnati ce da ke ba da dama a zauna kan teburin shawara da ma'aikata tattaunawa na gudana a ofishin ministan kiwon lahiya kuma tabbat za a samu daidaito A nan ya maye tsarin bada magani kyauta da aikin warkaswa na cututtuka daban-daban aka gudanar a jiya a can cibiyar kiwon lafiya ta bukoki aikin jinƙai ne da jami'an kiwon lafiya na ƙasar cana ke aiwatawa zuwa ga talakawa bisa fannin hulɗa ta tsakanin ƙasar Nijar da kasar cana Alhassan Kuzi Muhammadu ya kasance a wurin ga fasarar rahoton da ya naɗa a kai Asumani Cina Jamuje. Wannan tawagar likitocin kasar Shin ita ce ta 21 da ta soma aiki bayan shagulgulan ranar lafiya ta duniya. Manufarta shine kawo ƙoƙarinta a sha'anin kiwon lafiya a duniya. Liu Yongan, shugaban tawagar likitocin Shin ta 21, ya yi karin bayani kan aikin nasu. Tawagar likitanci ta ƙasar China ta zo ne dalilin yarjejeniyar hulɗar dangantaka da ke tsakanin ƙasashen a cewar wannan yarjejeniya kasar China za ta rika kowace shekara turo tawagar likitancinta domin taimakawa kiwon lafiya a Nijar. Har zuwa yanzu mun gudanar da ɗaruruwan ayyukan binciken lafiya. An tsara cewa za a yi wa mutane masu rauni kimanin ɗari 400 magani kuma fiye da haka. Dr. Kani Halima ita ce shugabar gidan likitan Bukoki. Ina fata dai masu karamin karhi da ba su da halin zuwa babbar asibiti za su umfana, saboda ƙwararrun likitoci ne da babbar likitar ƙasa ta turo mana. A gidan likitar na bukoki maza, mata, matasa da tsofi, zane a ƙasa, a rana ko a ƙarƙashin itatuwa na fatan samun magani da ake badawa kyauta a game da cututtuka ko tiyata, amma banda abin da shafi idanu ko sha'anin mata. Waɗannan marasa lafiya biyu sun bayyana dalilansu na kasancewa a wurin. Ni nono na ne yake ciwo shi ne sa na zo nan ba na jin daɗin jikina shi ya sa na zo gani da tension estoma duk jikina ma ciwo yake mini shugabar gidan likitar ta bayyana cewa a ƙarshen shirin na ɗaya rana a daidai karfe hudu na yamma mutane ɗari biyu aka kula da su wasu da dama ba su sami tikitan ganin likitocin ba saboda dalilai mabambanta akan gyaran tuntuɓen harshe wato ranar talata ne aka gudanar da wannan ayyuka Ali Marumfa mai lakanin suna Ali Tera wani ɗan ƙasar Nijar da ke zaune a ƙasar Amurka ranar Laraba aka turo ƙiyarsa a nan ƙasar Nijar kuma aka bada shi hannun gidan yari a nan yame a faɗar wata majiyar shari'a an buɗa wani kes ne da ke tuhumar Ali Tera tun shekara 2016 bisa zargin tunzura jama'a ga tayar da hankali a jamhuriyar Nijar. da Kanton Arewa na uku a cikin jihar Doso Alhaji Ahmadu Sabo gobe Asabar za a naɗa mashi rawani a garin Dogon Dutse. Manyan mutane na ƙasar Nijar da Najeriya ake jira a ga halartar wannan sabgar a cewar wakilinmu da ke can don haka an girka matakan tsaro da dama kuma an sanya ɗumbin 'yan banga. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa labarun na zo muku ne daga na studio kalangu ango kwara kano birnin yame yanzu kuma ga rahoton na musamman yanci halarta kar a sa son rai samun incin moriya ga yaro rayuwa da samun ci gaba wannan sune gimshikai hudu na yancin yaro da yarjejeniyar masar ɗinkin duniya ta zayyana wannan yanci a ƙasar niger yaya ya kasance abubakar bizo rashida sakataren dindindin na zauren shawara na ƙasar niger gabatun yara da matasa ta ƙara man maryam jallo bayani a firarsu hawa usman ta fasarta. duk yaron da ke da hankalin bambanta abubuwa ya kamata a yi shawara da shi wajen ɗaukar matakai masu muhimmanci da suka shahe shi wannan yancin shine ake kira yancin damawa da mutum arshida abubakar bizo sakataren dindindin ta cibiyar tuntuɓar yara da matasa ta nijar na ɗauke da ƙarin haske 'Yancin damawa da yaro shine 'yancin bashi damar ba da ra'ayin shi kan kowace irin shawara aka yanke a kan shi. A dalilin haka ya kamata a lura da irin fahimtar ta yaro sannan kuma a kiyaye da irin shawarwarin da ya kamata a ɗauka kan shi. Daga shekara nawa ne ake ɗauka cewa yaro ya san muhimmancin abin da yake so? Wannan kuma ya danganta da fahimtar yaro da kuma mahimmancin shawarar. Wasu yara tun suna da shekaru goma, bakwai ko shida suna iya nuna bukatar su ga wani abu ya kamata a tambayi ra'ayin yaro me yake so misali wajen zaba mishi makaranta yana iya cewar ga makarantar da nake so ya ba da hujjojin shi uwaye su lura da mahimmancin shawarar da yaron ya yanke ko za ta sama mishi mafita ko a'a ko kuna da labarin cewa ana girmama wannan inci a Niger a gani na mafi yawan uwayen yara ba su ba ra'ayoyin yaran mahimmanci amma za mu ci gaba da gwagwarmaya har sai uwayen nan sun gane yaro ma yana da nashi ra'ayi in abun ya shahi rayuwar shi da makomar shi. Idan kuka ce haka kuna da alƙalumma ne? A'a a zahiri abun da muke gani a cikin birane akwai uwayen da ke aiki da shawarwarin na yara amma a cikin ƙauyuka wani lokaci ko aure ne za a yi ma yarinya ba a tambayar ra'ayinta sai dai kawai a ce ga mijin kina. Ko iyaye da kansu sun san da wannan 'yanci kafin masu yi aiki da shi? Mafi yawan uwaye sun san da hakkokin na yara al'adance ana hana yaro magana a lokacin da manya ke shawara ko kuma idan suna wata hira addini ma ya ce ku tambayi ra'ayoyin ku shin suna so ko ba sa so amma uwaye ba su kiyayewa saboda al'adu da sauransu masauraro karshen labarin hausa kenan amma bayan kun saurari labarun da za su biyo baya a kai akwai wato muhawarar studio kalangu cikin shirin dandalin 'yan jarida da muktar hamado zai jagoranta yanzu kuma ga Habibu Garba ya shigo zai gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da sauraron studio Kalangu yanayin tafiyar Nijar mafuta lafiya.